wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan hudu a Gregorian calendar dubu biyu da ashirin da uku. Sha biyar ne kai ko? Ga watan hudu a Gregorian calendar dubu biyu da ashirin da uku. Don ci gaba da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti. wanda yake nan cikin garin Gombe a nan anguwar Bolari akan titin mai tama Yusuf Sile. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hadidi kuma mun kwana a nambar aya ta 21 za mu tashi kan nambar aya ta 22 insha Allah. Alarma mai Allah ya ce. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفسه ونفسه نعم ما أصاب من مصيبة Now. subhanahu wa ta'ala ya ce ma a saba min musibatin babu abin da ke faruwa na musiba ko na tashin hankali ko na matsala ko na damuwa fil ardi a doron ƙasa wala fi fusikun ko kuma abin da zai faru na masifa a kan kawunanku illa fi kitabin face yana cikin lauhul mahfuzu dama Allah ya rubuta shi tun kafin faruwarsa min qabli an nabra'aha Allah ya ce tun kafin mu kage ta tun kafin mu kirkire ta tun kafin mu farar da ita tun kafin abin ya faru tuni ilimin Allah ya zartu akan wannan lamari fahimtar cewa zai faru ko sanin cewa zai faru ya tabbata daga gurin Allah inna zalika lalle hakan alallahi a gurin Allah Ya sirun abu ne wanda yake mai sauƙi, abu ne wanda babu wata matsala ya zamanto hakan Allah maɗaukacin sarki yana sane da ita kamar yadda malamai suka ce min qabli ai an annabra'aha ai min qabli an nakhluqal khaliqata wa nabra'an nismata wa min qabli khalqi samawati wal ard tun kafin mu kage ta tun kafin mu halitta sammai da kase gaba daya wa min qabli khalqi hadhal kawn kuma tun kafin Allah ya halitta wannan duniyar duk abin da zai faru gaba daya Allah yana sane da shi kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Amru, dan As Allah ya kara masa yadda yake cewa sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu Na ji annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa inna Allah qaddara maqadir khalqi Allah madaukakin sarki ya halitta duk abin da zai faru da wannan duniya qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana tun kafin ya halicci wannan duniyar tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin ba shekara ɗari hamsin ba fa dubu hamsin ba ɗari ɗaya ba ba ɗari biyu ba ba dubu ɗaya ba ba dubu biyu ba ba dubu goma ba dubu hamsin shekara dubu hamsin Allah ya yi duk abin da zai zaman mun nan a nan shekara dubu hamsin kafin mu zauna ɗin nan Allah ya riga ya rubuta za mu zauna a nan inda ka zauna nan Allah yana sane da inda za ka zauna karatun da ake ɗin nan Allah ya rubuta za ka zo gurin kuma za a yi karatun tare da kai ina fata an fahimta saboda haka duk abin da zai faru gaba ɗaya a doron ƙasa Allah ya rubuta faruwarsa kafin shekarar dubu hamsin da halittar sammai da ƙasai ma gaba ɗaya ba wai kafin faruwarsa da yanzu da ya faru ba a'a kafin a halitta samman da ƙasan to daga bayan halittar samman da ƙasan zuwa yau kuma kai shekara nawa ne aka yi kafin kai ka zo ka kuma na fata an fahimci magana kafin haka da shekara dubu hamsin wa kana arshuhu alal ma'i kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ainihin wato gadan al'arshin ubangiji akan ruwa yake an gane magana da kyau ko al-imam al-hasan al-basri yake cewa kullu musibatin baina samai wal ardi duk wata musiba da wani bala'i da tashin hankali da zai faru tsakanin samai da kasai fi kitabillahi tana cikin littafin Allah min qabli a min kabili an nabra'a nismata tun kafin mu kagi halitta an gane magana da kyau ko tun kafin mu kagi kwayar halittar dan adam tun kafin mu kirkire shi tun kafin mu kirkiri duniya Allah madaukakin sarki wannan al-imamu ibnu kathir ko cewa yi wa hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai karamci min adalli dalilin alal qadariyya yana daga cikin dalilin da ake kafawa akan yan aƙidar ƙadariya ba yan aƙidar ƙadiriya ba a'a ƙadariya su wane ne ƙadariya malam yace nufatul ilmi sabiq wanda suke korewa Allah cewa ya san abin da zai faru kafin faruwarsa su a su abin da yake faruwan nan Allah duk bai sani ba ba shi da ilimi akan faruwarsa aka ce meye dalili suka ce yadda Allah baya son shirka da a ce Allah yana ya san shirka za ta faru to da ba zai bari ta faru ba don haka bai sani ba ne shi yasa take faruwa kaga wannan magana banza ta walla an gane magana da kyau ko magana banza ta ba magana arziki ba ne Allah ya san za a yi shirka ya san shi ne ma ya mu shirkan gaba ɗaya ina fata an bayyanci magana to amma kaddara ya ce wai ta riga menene fata haka Allah ya kaddara wani zai shirka zai mutu kafiri ya shiga wuta Shi shikenan kawai Allah ya san zai yi shirkar ya san abin zai faru amma haka Allah ya kaddara shi dama can Allah bai rubuta shi dan aljanna ne. wannan fage ne na akida dole sai ka nutsu sannan ka fahimci abu na'am فلن Man ya hadillahu wanda duk Allah ya shiryar fahuwal muhtadi ne shiryayye. Ina fata an fahimci magana. Wa man yudlil wanda ku ya bata falan tajida lahu waliyan murshida. Ba za ka taba samun wani makaunacinsa ko masoyinsa ya shiryar da shi ya dawo kan hanya ba. Ka'idar Allah kenan. in Allah ya kimsa maka shiriya shikenan magana ta kare in ku ya kimsa ma bata ma shikenan magana ta kare babu yadda kuma ka iya haka Allah ya tsara haka kuma Allah madaukakin sarki abin nan sai dai cikin iyawar Allah Allah ya ce wa hadainahu najdaini mun shiryar da bawa hanyoyi guda biyu na tsira da na hallaka tare da cewa Allah ya yi mutane wasu ‘yan wuta wasu ‘yan aljanna wasu kafirai wasu musulmai to sai kuma ya bada hanyoyin da kana iya kana zama kafiri kai dikamfin ka dawo musulunci jama'a kun fahimci magana da kyau ko kuma Allah zai karbe ka ba matsala amma idan ka ci gaba da dogewa a kafirci to a kafircin zaka mutu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka dai duk wata musiba da za ta faru da duk wani bala'i da zai faru to Allah madaukakin sarki yana sanar da faruwarsa tun kafin faruwarsa wannan ayar ta zo ta rankwashe kan 'yan ƙadariya da suke cewa abubuwan da suke faruwa a duniyan nan Allah shi da ilimi a kansu wannan jahilci ne wannan kafirci ne wannan korewa Allah ilimi ne mutum ya kudirta wannan magana ma suna nan su ma suna da'awar su musulmi ne kuma suna yada wannan aƙidar a duniya cewa su daga cikin aƙidar su Allah bai san abin da ke faruwa da duniya ba jama'a kun fahimta magana da kyau ko to wannan aya ta daki kansu ta nuna musu ba haka abin yake ba to sannan kuma wannan ayar ita take nuna mana kan cewa ashe duk abin da zai faru kuma bai kamata ya ɗaga maka hankali ba idan na sharri ne haka kuma bai kamata kai alfahari da shi ba idan na alheri ne yasa a gaba sai Allah ya ce likaila asau saboda kar ku ji bakin ciki da damuwa kar hankalinku ya tashi alama fatakun akan abin da ya tsere muku abin da ya wuce muku abin da ya kauce muku ba ku same shi ba kamar yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma asabaka min hasanatin ma asaba ma asaba wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka kuma lam yakun liyusibaka Abin da duk ya same ka to dama can ka ne Allah ya kaddara zai same ka kun fahimci magana da kyau ko abin kuma da duk baka samu ba to dama can Allah bai rubuta zaka samu ba wanda ya yarda da wannan rashi baya sa hita da hankali samu kuma baya sa shi alfahari ko ba haka bane saboda ya san cewa duka abun daga gurin Allah ne ba shi da wani aiki nasa wanda hi zai samar wa da kansa wannan abu ba shi da wata dabara ko wata hikima ko wani ƙarfi ko wani iko na sabarwa da kansa akwai ko kuma na jefa kansa cikin babu wannan duka a gurin Allah yake da haka yace likaila ta asau saboda kar ku shiga cikin damuwa da kunci da bakin ciki da takaici alama fata kun akan abin da ya kubuce muku wala tafrahu kar kuma ku yi farin ciki da alfahari alama asabakum alama atakum ko ko alama atakum akan abin da Allah madaukakin sarki ya baku wallahu na'am bima atakum jazakumullahu khairan wala tafrahu bima atakum kar ku yi alfahari da nuna wa kai alfahari a tsakaninku da junanku bima atakum da abin da Allah madaukakin sarki ya baku wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah maɗaukakin sarki baya son kulla muhtalin duk wanda zai dinga jiji da kai da isa ya dinga bankama yana babakere yana nuna shi wata tsiyaci Allah baya son wannan Fahur, Allah baya son mai fariya bahaushe ce mai fariya wawa ne haka ne ko ba haka ba mai fariya wawa ne ya dinga ganin cewa shi wani abu ne ko shi wata tsiyaci ko shi wani kaza ne hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa thalathatul la yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum azabun alim akwai mutum uku wanda Allah ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba ba zai kuma kalle su ba kuma azaba mai radadi ta tabbata a gare su daga cikin waɗannan mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace akwai mutum mai alfahari da abin da Allah ya ba shi mai alfahari mai jiji da kai da isa wannan wawa ne kamar yadda bahaushe ya faɗa wannan fassara ta bahaushe ta zo a daidai ba a so kai alfahari ko da Allah ya maka ni'ima ka sani wannan ni'imar ba kai ka samawa kanka ba ba dabara ka ba ba iyawarka ba idan kuma kace ka nuna haka to sai ka zama dan uwan karuna alaramma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ƙaruna. نعم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء الحسن بأولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب نعم الله نعم ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض نعم

وأكثر نعم ولا يسأل عن Allah maɗaukakin sarki ce, To an zo ƙarshen faifan. Allah subhanahu wata'ala ya ce inna qaruna lallai tabbas qaruna kana min qaumi Musa ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa magana ma mafi inganci shine an ce qaruna dan uwan annabi Musa ne ina fata an fahimta amma fa baga alaihim sai ya zalunci annabi Musa ya zalunci kuma sauran mutanen annabi Musa Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi mun bahi daga cikin taskoki ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwati Mabuɗan taskokin ƙaruna saboda tsabar yawan mabuɗan da tsabar yawan suto suto ɗin, sai an samu mutanen da sun kai mutum goma sannan su iya daga shi kuma ma'abota ƙarfi ki ɗin fa kawai yanzu kamar a ce ki ne fa jama'a na suto suto a ce ku kawo mangala mu zuba wa jaki ya kai mana inda za a bubu kidan suna da yawa ko ba su da yawa ko a ce ku juyo bayan wulbaran nan mu zuba mata ko a ce ku juyo bayan keke nafe din nan mu dura iyaki kawai ba wai dukiyar ba ba kuma abin da za a bin iyaki din gurin da za a bude gurin dukiya kuma wannan dukiyar kayan karau ne da kayan zinare da kayan kuɗi mala amma wallahi babuɗan sai an tara mutanen da suka kai goma majiya ƙarfi sannan su iya ɗaga su su kai su gurin da za a buɗe da nu’u bil ta ulul kowace. ƙala qala lahu hula ta fara. mutanensa suka ce masa to na ga shawara kar yi alfahari an gane maganar da kyau ku inna Allah la yuhibbul farihina Allah baya son masu fariya mai fariya wawa ne mai jiji da kai da isa da dukiya gaula ne ina fata an fahimta kar yi fariya inna Allah la yuhibbul farihina ya suka ce masa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka kokari ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wannan fa shine amfanin dukiya in dai dukiya ba za ta nema ma lahira ba aikin banza ne na rantsi da Allah duk abinda dukiya za ta yi ma in dai ba za ta taimaka ma wajen samun rahamar Allah ba wallahi wallahi ta gama da kai ta gama da kai ta gama da kai baka mori dukiya ba kai dukiya ta mora don haka ƙaruna tun a karan farko da mutanensa suka fahimci zai kangare marmaza ya suka yi masa nasiha ina fata an fahimci magana suka ce masa wabtigi Gifi ma ataka Allahu daral akhirah suka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabanka na lahira anan mi duniya wasu kuma suka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi lahira da kuɗin sannan kuma ka ci duniyarka da tsinke har ilau shine wala tansa nasibaka minad duniya, wato ita dukiya da wadata ba a hana ka ka hau mota mai kyau ba ba wanda ya hana ba wanda ya hana qul harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi ko wat tayyibatu minar rizqi qul hiya lil ladina fil hayatid dunya khalisatan lahum yawmal qiyamah Allah ya ce ka gaya musu waye ne ya haramta qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min arrizq waye ne ya haramta wato dukiya da ado da karau a nan duniya ka more ba wanda ya hana ka wannan ka hau mota mai kyau ka gida gida mai kyau ka sa tufafi masu kyau kai dai kar kai alfahari kuma kar wannan ya rude ka ya zama ajandar ka kenan kullum ya za a yi fenti kaza ya koɗe a gyara gurin ya za a yi mota ta kaza a gyara ta ya za a yi in canza gida ya za a yi in canza mota ya za a yi na ga yadi mai kala kaza naira miliyan ɗaya ake sai da yadi biyar in sayo dubu ɗari hudu ake sai da yadi goma in sayo kullum tunaninka kenan to kar ka zama haka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق سي الله ya ce هي للذين آمنوا ka ce ai ma ga waɗanda suka yi imani aka hora wannan dukiya sai ce khalisatan yawmal qiyama gobe lahira kuma iya tasu ce su muminan banda kafirai a nan duniya kafirai su samu mumine su samu amma a lahira khalisatan su ce su kaɗai mumine yawmal qiyamati a ran tashin alqiyama da aka suka ce masa wala sanasi baka minad duniya kar ka manta rabanka na duniya kayi aikin lahira ka nemi lahira ka taimaki mutane ka agaza wa addininka ka taimaki musulunci sannan kuma ka more daɗinka na duniya idan Allah ya baka dukiya wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata kamar yadda Allah ya mi ya kyautata maka wannan sai ya nuna ahe dukiya ihsani ne na ubangiji wadata kyautatawa ce ta ubangiji ba dabara ce da wayo ba ba iya nema bane bahaushe ma yayi wata hausa mai ban sha'awa Ya ce zafin nema baya kawo samu sai idan waye ya baka Allah wannan hausa ce mai kyau yambagi an tukutaba bima'i zahabi wal fidda wallahi ta kai a rubuta ta da ruwan azurfa da mai da zinare saboda muhimmancin magana ta yi daidai da ayar alkur'ani ta yi daidai da hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi salama cewa zafin nema baya kawo samu diyan da kai bundun bundun diyan da kai shiga ka in Allah bai niyya zaka samu ba wallahi tallashi har ka mutu ba zaka tara ba jama'a kun fahimci magana da kyau dan haka wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ka kyautata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kyautata maka sai ya ce wala tabgil fasada fil ardi kar ka nemi yin barna da dukiyar da Allah ya baka a doran kasa ina fata an fahimta inna Allah la yuhibbul mufsidina Allah baya son mabarnata domin ku lura duk barnar da kaga ana yi a duniya da dukiya ake kashewa a yi ta haka ne ko ba haka ba duk barnar da ka gani hatta mabarnatan suna karɓar kuɗi ne su je su yi barnar jama'a haka ne ko ba haka ba idan kaga yan kalare suna saran juna ko suna saran wasu wanda basu ji ba basu gani ba kuɗi suka karba a gurin wani ko ba kuɗi aka ba su ba kuɗi aka ba su kana ga zaben bana da ke Allah madaukakin sarki ya sa wannan dattijo tsoho mai ran karfe ya rike kuɗin haka ne ko ba haka ba har aka gama zaben in banda nan da can kaji sare-saren da aka yi saboda ba kuɗin da za a bawa masu yin me wannan sare-sare da aka duk wata barna da ka gani an yi to an yi amfani da dukiya an yi amfani da kuɗi an yi amfani da fawa an yi amfani da dama ne aka sa aka yi wannan barnar da aka saka cewa la tabgil fasada fil ardi kar ka yadda ka nemi yin ɓarna da dukiyar da Allah ya baka sai ce inna Allah la yuhibbul mufsidina Allah madaukakin sarki baya son mabarnata to amma me yace Allah ramma qala inna ma utituhu ala ilmin indi suka ce ya ce kai ku saurara ni fa kuɗin da kuke gani fa dama ina sanar da zan same su kamar yanzu ne ka zo ka ce to akar makalla ɗan kai dade alaji muna so ne akwai makarantar islamiyya da ake so a ƙarasa ni kun dame ni an gaya muku wannan kuɗin haka kawai haka kawai na same su ne in ka ga wahalar da na sha na samu wannan kuɗin za ka mamaki na rantse da Allah wannan butulci wa Allah ne in ba za ka bayar ba ka ce ba za ka bayar ba Shot and clear wane eh ku ya hakuri shugaban kwamiti eh to Allah ya saka da alheri muna godiya da wannan mutunta mu da aka yi har aka ga cewa mun cancanci a zo a nemi taimako a gurin na addini ina fata an fahimta muna godiya da wannan karramawa dan karamci ne aka yi mana wanda duk ya zo ya nuna maka hanyar da za ka samu rabon lahira ai mai ƙaunar ka ne ka yi maganganu masu daɗi ka ce to amma al'amuran ne sai a hankali ai mana haƙuri in Allah ya ƙara horewa in Allah da zamu bayar amma a yanzu ba hali a yi haƙuri da Allah ƙaulun ma'arufin wa magafiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ganiyyun hamid Allah ya ce magana mai daɗi ka gaya wa wanda ya zo nema magana mai daɗi da kuma yi masa addu'a Allah ya saka muku da hidimar addini da kuke yi Allah ya saka muku da higa da fita da kuke kuna hidimar addini Allah ya biya ku da aljanna ka gaya musu haka ya fi ka ɗauka ka ba su kuma ka bi su da gori kana zagin su kana cewa sun matsa muku da neman taimako jama'a an fahimci maganar da ke ku da haka saka ce karka yadda amma me ya faru qala inna ma utitu wa ala ilmin indi yace ni fa wannan dukiyar da kuke gani kar ma ku zo ku ce za ku min nasiha ko za ku min fada ko za ku ja kunne na ko za ku nuna min wai in ba a hankali wannan duk ba magana bace dukiya ce wacce na san da za ta zo na san lokacin zuwanta ni na san da barbarun da ne na tara ta sai Allah ya ce awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqawmi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a Allah yace bai sani ba shi karuna Allah madaukakin sarki ya hallaka waɗanda suka fihi yawan dukiya kuma suka fihi yawan ƙarfi ƙarfin da yake ji da shi akwai wanda suka fihi kuma su ma Allah ya halaka su duk dukiyar da karuna ya kaji ashe Allah ya bamu labarin akwai wanda suka tara dukiyar da tafi tawaye ta karuna su ma kuma Allah ya gama da su wa aktharu jam'a sun fi hirawan tarawa sun tara sun tara har yafi nasu yawa da suka kangare mana Allah ya ce muka murkushe su Ƙaruna bai san da wannan labarin bane ba shi da labarin irin waɗannan mutanen da suka gabace shi kafin zuwan shi ina fata amma ana fahimtar magana wa aktharu jam'a sun fihi yawan tarawa sun fihi yawan kayan ado sun fihi komai amma mun ta mun abin nan sai Allah ya ce wala yasalu an zunubihimul mujrimuna kuma ba a tambayar mu mujirmai ba sa tambayar mu dangane da labarinsu an gane magana da kyau mun gama da su kuma maganar su ta kare ba wanda wala ya hafa uku ba ha Allah baya tsoron me zai biyo baya idan ya kau da kai wallahi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to me zai faru duk sun man nasiha ya yi waɗannan maganganu na rashin mutunci fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qaruna bai daddara ba sai yayi kwalliya yi ado ka san haka masu kuɗi suke in suna so su sa ku ta ya yawo sai mutum ya sako wata ɗanyar galila malam sai ya zo taron ɗaurin aure da aka gayyace shi ku ta kallon kuna oh Allahu akbar in hmm, kuma ko sai yaushe wai kana tambaya wai ko sai yaushe ma'ana wai yaushe za ka iso nan kai ma haka masu kuɗi suke tun ya sanya wata buwa mai rai da lafiya ko ya sanya wani ambasado ko ya sanya wata gezina ya shatab malam buga mata aiki ya buga hula ba kawai ya fito ne kawai don a'a idan ya fito kawai ku kalle shi ku yi sha'awa ku yi mamaki kuma ba ku da halin ɗinkawa kawai shi ne bukatarsa <laughs> ha mana ai akwai matsala wallahi jallahi wallahi akwai matsala to shine karuna duk masu irin wannan abun alfahari da motoci alfahari da manyan gidaje alfahari da danyin riguna duka ƙaruna suka suka kwaikwayo shine ke fitowa yana alfahari da abin da ya samu yana nuna wa mutane dagawa da jiji da kai da isa an gane magana da kyau don haka fakaraja ala qaumihi fi zinati fi zinati na'am قال الذين الحياة الدنيا لنا مثل ما أوتي إنه له عظيم نعم قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير من آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون نعم فقسمنا به ولداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان da ya ado ya fito ya fito cikin kawa yana nuna mutane isa qalan ladhina yuriduna alhayata ad-dunya wanda su ma duniya ce a gabansu, suna so Allah ya yi musu irin abin da yayi wa ƙaruna, ba sa ganin kangarewarsa da yayi daga ubangiji subhanahu wataala ka lura mutane za ka ga idan mutum Allah ya masa wadata ko da baya bin Allah za ka ga suna sha'awar abin da yake da shi da wadatar da Allah ya bashi kuma wallahi wannan kuskure ne na rantse da Allah duk wanda Allah ya yi wa wadata ka kalla tsaya ka kalli rayuwar shi idan rayuwar shi tana da alaka da Allah tana da alaka da addini tana da alaka da musulunci tana da alaka da taimako tana da alaka da agazawa to wannan abin kai sha'awar ne domin Allah ya bashi ni'ima ba yar karama ba ya maka ni'imar arziki kuma ya maka ni'imar biyayya gare shi wallahi tallahi ba kowa bane sai wanda Allah ya zaba to ka lura da mutum duk wanda aka ce maka wala mawadaci ne kalli rayuwar shi me ya sa da addinin Allah me ya sa da musulunci me ya sa da talakawa me ya sa da taimakon addini me ya sa da agazawa mabukata in ka ga yana da alaka da wannan to wannan abin sha'awa ne wannan babu laifi kai fatan Allah ya maka ni'ima irin tashi amma wallahi idan ka ga mutum ka ga mutum malam wadata ce kawai amma ba shi da alaka da addini wallahi kai ba akwai hadisin annabi muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace a cikin banu isra'ila wata mata ta goyo danta tana wucewa kawai sai ɗan, sai matar ta ga wani mutum yana tafiya yana babakere da dukiya akan babbar dabba ga fadawa sun kewaye shi sai wannan mata ta ce oh Allahu akbar Allah ka mai da dana irin wannan mai wadata jinjiri ne fa kawai sai kawo da kansa sai kalli mutumin da ya kalle shi sai dawo da kansa ya ce Allah kar ka mai da ni irinsa yaro ne karami ko magana baya yi sai ce Allah kar ka mai da ni irinsa mata sai ta hiru ba ta magana ba da aka yi gaba sai ga wata mata ita kuma ana dukanta ana bol da ita ana cewa mazinaciyar banza barauniyar banza matar sai ta kalli wannan matar da ake duka sai ta ce oh Allah karka mai da dana irin wannan irin wannan yarinya yaron da ya kalli yarinyar da ake duka ya ce Allah ka mai da ni irin ta sai yarinya mata ta burki ta hita ta ce kai wannan irin yaro ne an ga abin alheri an roƙa ma ka ce kai baka bukata an ga abin tsiya kuma an roƙa ma tsari ka ce kuma shi kake bukata kai wannan irin jinjiri ne yace na'am mama yace wancan mutumin da kike gani akan babbar dabba fadawa sun kewaye higa kuɗi ga manyan riguna ya ce munafikin Allah ne dukiya ce ta haram kuma rayuwarsa ba ta da alaƙa da Ubangiji idan ya mutu a wannan halin wuta zai tafi ba zai shiga aljanna ba ke kuma kina roƙa min na rayuwa irin tasa in shiga wuta yasa na cewa Allah kar ya da ni kamar shi wannan mata kuma da kika ga ana dukanta ana bol da ita ana cewa mazinaciya barauniya ya ce wallahi ƙazafi aka yi mata ba ta yi sata ba ba ta yi zina ba kawai mutane ne suka yarfa mata sharri kuma sharrin ya bi ta aka da cewa haka take kuma wallahi har gurin Allah ba haka take ba baiwar Allah ce mutuniyar arziki ce idan ta yi haƙuri Allah ya ɗauki rayuwarta a wannan haƙurin Allah zai saka ta aljanna don haka na roƙi Allah ya maida ni mutuniya irinta wanda ba daina aikata laifi ba sai dai amin sharri kam a dalilin haka Allah ya bani rahama a gobe kiyama ta ce oke yanzu na fahimce ka jama'a kun fahimci maganar da kyau ku so saboda haka ganin mutum a cikin yanayi mai daɗi ba shi yake nuna cewa mutumin arziki ba ba shi yake nuna cewa a cikin rahamar Allah yake ba ba shi yake nuna cewa ya fi ku kusa da Allah ba a wuta mafi yawa ma ita wadata jarabawa ce wallahi ita wadata jarabawa ce Allah ya baka ne dan ya ga yadda za ka yi ba an ba da kisar da kuturu da makaho da waye da mai ciwar albaras ba kora mai kora Allah ya turo musu mala'ika kowa yana fama da matsalar shi Allah ya turo musu mala'ika don ya jarrabe su aka samu abin nan makaho aka ce kai me kake bukata an gane magana da kyau ko Ya ce abin da nake bukata Allah ya dawo min da gani na kuma a bani dan abin da nake bukata wanda zan rayu kawai sai ga sa ya dawo sai me kake bukata sai yace garken menene awaki yace aban awaki aka bashi awaki sai Allah aka aka sa albarka a cikin awakin nan da nan kawai sai ga garki sai aka samu menene kuturu kaifa yace a dawo min da yatsuna sannan kuma a dan ban wani abu aka ce me kake bukata yatsu suka dawo zara zara malam suka ce me kake bukata yace a bani tumaki ko aka bahi tumaki aka sa musu albarka sai gahi da garken tumaki sai aka zo gurin mai menene mai kora kaifa yace mutane suna kyamata duk inda na bi kudaje ne ke bin kayina ana ta guduna a warkar min da kora ta na ya dawo ras gahi na luwai luwai na fata an fahimta sannan a dan bani dan abin da zan taba shi ma aka shafa kansa kora ta watsake ta warware ko sannan aka zo aka bashi mai garken shanu aka ce to gashi Allah ya sa albarka sai mala'ikan ya ce ba san mala'ika bane ahe mala'ika ne Allah turo ya sa wani zai zo ya ce ba ni dan Allah in ba ka da ka bashi hakuri wallahi in kai wasa wata ran Allah zai turo maka mala'ika ka ruga mar ashar bala'i ya same ka <laughs> wallahi tallahi dan wannan abun Allah Allah in ya ga dama a yanzu ma zai iya yi a yanzu ma zai iya yi sai turo wani mala'ika kai baka san mala'ika ba ne ya zo gurinka neman taimako ka gaggasa mar magana ya hausa mai ce to Allah a rukurkushe shi ya zazzagi mala'ikanka bala'i ya same ka kaga matsala ta same ka don haka wannan mala'ika ya gama ya tafi ya watsar da sha'aninsu sai bayan wasu shekaru kowa ya yi wadata kowa ya zama alhajin birni yana sa manyan garuna sai wannan mala'ikan ya sake dawowa kuma a siffar wani ɗan adam mai wata kama daban ba wannan da ya zo musu ba kar ma su gane shi sai ya fara da mai kora ko ya zo ya same suka gaisa ya ce ran kai daɗe wallahi tafiya ce na kamo hanya sai lamari na kuma ya lalace guziri na ya ƙare al'amura suka rikirkici Yine ne na ji an ce Allah ya ma dukiya na ce barin zo ko za ka taimake ni a cikin shanun nan ko da guda ɗaya a taimake ni da ita ko kuma a ɗan bani dai guziri da zan isa inda zan je kawai na faɗa masa sai mai kora ya gyara zama ya ce kai yi ba ku da hankali talakawan nan ashe ku mutanen banza ne haka kawai ka ganna ka san wahalar da na sha na samu wannan kuɗin ka ji munafikin Allah kawai ka zo ka ce in dauki abin nan baka wani guziri irin ku ne makaryata masu zuwa suna karbar kudaden jama'a ana samun irin masu wannan maganganun ko ba a samu kai hankali wata ran zaka gasawa mala'ika wallahi kai hankali in ba ka bashi ba ka bashi hakuri ka ce je ka ya ce don haka tashi ka bani gudi ba zan bayar ba ya gagga samar magana har ya juya zai tafi sai ya dawo sai ya ce amma alhaji kamar kai na san ka shekaru da suka wuce kana da wata ciwo a kayinka da kora kudaje na binka daga baya Allah ya baka lafiya aka baka dan zari wani ya taimaka maka ni ni to bari ka ji wannan ma dukiyar daga kakana na takwas na bakwai ya gada shi ma na shida ya gada a gurinsa na biyar ya gada na hudu ya gada na uku ya gada na biyu ya gada na ɗaya ya gada ni ma na gada a gurin shi da aka karka ɗauka cewa wanne ya bani gado ne daga gado gado an gado <laughs> ya ce to gado kai ya ce eh. ya ce to idan abin da ka faɗa gaskiya ne to Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar maka da dukiyarka ya kiyaye ma ita amma idan ƙarya kake wa Allah Allah ya kwace dukiyar kuma ya mai da kai yadda kake a da to bai san waye ba eh je ka eh je ka ba zan bayar ba wallahi malam yana tafiya malam dukiya ta wargaji kuɗi ya lalace shanu suka ƙone duk yawayi gari sun mutu sannan kuma kora ta dawo yana farka daga bacci ya laluba kansa ya ji caɓa-caɓa da jini malam da ruwa da ɗiwa kora ta dawo Karantar yadda salihi na hadisin yana nan Karantar yadda salihi. daga nan sai tafi gurin huturu mai dabbobi ranka ya daɗe guziri ne ya yanke a taimaka mana al'amura sun rikice shi ma ya gaya masa irin abin da wancan ya gaya mishi ya gaggasa mar baƙaƙen maganganu ya kore shi ya ce masa amma dawa na kai ba kuturu ba ne yatsunka duk sun cinye sun ɓaɓɓalle sun zube Allah ya warkar da kai ka samu jari yanzu abubuwa suka miki ya ce a shi ƙarya yake mishi ba haka ba ne gagga samar magana ya ce to idan abin da ka faɗa gaskiya ne Allah ya babbar maka dukiyarka kuma ya zaunar da kai lafiya in ƙarya kake Allah mai da kai yadda kake kuma ya kwace dukiyar shi ma dukiya ta ƙare daga nan sai tafi gurin waye makaho wanda aka ba wa awaki bari ku ji albarka yana zuwa ya ce ranka ya daɗe mun zo neman gudunmawa wallahi guzuri na kare ma ya ce subhanallah assalamu alaikum malam sannu da kokari bismillah zauna ya sa aka kawo man ruwa ya sha ya sa aka kawo kaza ya yi entertaining nasa san da ya huta ya ce meye matsalar ka ya ce kaji kaji kaji meye matsala ta ya ce alhamdulillah ya ce kaga wannan dukiyar da ka gani ya ce eh ya ce wallahi tallahi ba rabona bace ba tawa bace ya ce ina zaune ni nan da ka gani da makaho ne ko gani ba na yi ina fata an fahimci magana ya ce amma da ikon Allah Allah ya kawo wani bawan Allah ya zo ya min addu'a sannan ya ɗauki jari na wannan akuyar ƙwaya ɗaya bani shi ne kaga duk ta zama wannan garken gaba ɗaya ya ce don haka ka shiga garken nan idan ɗari kake bukata ka kama ka yi gaba in guda dubu kake bukata ka kama ka yi gaba in miliyan ɗaya kake bukata awaki ka tattara ka kora kai ya ce wallahi in gaba ɗaya kake bukata na baka je ka na san wanda ya bani so a baya zai ƙara dawo min da wasu bawan Allah sai ya ce to alhaji ka rike awakinka ba na bukata ba awakinka na zo karɓa ba ya ce ni nan da ka gani mala'ika ne ni ne na zo maka a wancan karon kuma ni ne na sake dawowa yanzu Allah ne ya turo mu mu jarrabe ku mu ga ya za a ƙari mutum biyu sun faɗi jarabawa kai ka ci jarabawa don haka Allah ya ce daga nan sai aljannar firdausi ka ci ka more ka ci awaki ka more ka yi kyauta ka yi sadaka ka yi rayuwa mai daɗi ƙiyama tana tashi kuma Allah ya ce a gaya maka ɗan aljanna ne yana rufe bakinsa kawai ya nemi mala'ikan ya rasa ya tafi ku yi hankali da rayuwa bayan Allah ni hankali da rayuwa ba mu san wacce jarabawa Allah zai mana ba ba mu san wanne yanayi za mu shiga ba ba mu san wata damuwa za mu faɗa ba ba mu san ƙarshen rayuwarmu ba ba mu san me Allah ya ƙaddara zai same mu ba da haka mu bi rayuwa a hankali da haka ƙaruna bari mu ƙarasa wannan magana fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi ya fita akan mutanansa cikin ƙawarsa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wanda suke tare da shi wanda su ma suna sha'awar irin abin da Allah ya bashi ya suka fara ya laitar na mithla ma utiya qaru oh ina ma Allah zai ba mu irin abin da ya bawa qaruna innahu lazu hazin azim kai qaruna ya samu rabo mai girma qaruna ya samu dukiya ba su san ashe mutumin banza bane ina fata an fahimci magana wa qala alladhina utul ilma wanda kuma Allah ya ba su ilimi na tauhidi da aqida da ta Allah su kuma sai suka ce wailakum kai can ku ku da kuke fatan abin da Allah ya bawa qaruna kuma ya ba ku irin nashi kai can ku wallahi mutumin banza irin wannan kuna gani baya bin Allah yana ta alfahari yana jiji da kai ku ce kuna sha'awar shi wailakum kaitanku suka ce thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wallahi ladan Allah na lahira yafi alheri ga wanda ya imani da Allah ya kuma yi imani da ranar ƙarshe wala yulqaha illa sabiruna amma kuma imani ka haƙura ka yarda da ƙaddarar da Allah ya rubuta ma ka yarda da babu ka yadda ba ka da shi ka yadda da matsayin da Allah ya ajiye ka ka ba Allah don ka samu rahama ba mai samun wannan damar sai wanda ya haƙuri da Allah wa laƙaha illa sabirun ba wanda yake haɗuwa da haka sai wanda ya haƙuri sai Allah ya ce to ga ƙarshen ƙaruna, Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-arda Ƙaruna akwai lokacin da ya kintsa ya fita cikin jama'a yana alfahari sai Allah ya ce wa ƙasa ki buɗe ƙaruna ya faɗa ciki ta ki cinye shi wallahi jama'ar gari suna gani ƙasa ta fashe da ƙaruna da dukiyarsa da alfaharin da yake yi da komai ya zazzabu a cikin ƙasa kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙaruna bai gushe ba yana nan yana ta zazzaguwa a ina a ƙasa har izuwa ranar tashin alkiyama yana nan yana zazzaguwa a ƙasa bai gama isa ba ana ɗanɗana mar mugunyar azaba daga nan har kiyama ta tashi jama'a kun fahimci magana da kyau fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard aka ce sai muka dilmiyar da shi da gidansa gaba ɗaya malamai suka ce da aka dilmiyar da shi sai aka je a duba ina gurin taskar nasa da gidan nasa sai aka samu taskar ma ta dilmiye kasa ita ma kuɗin da aka ce sai mutum goma sun ɗauko kiɗin buɗe taskar shi ma ya wargaje ya nutse a ƙasa da shi da duke duk Allah ya nutsar da su gaba daya fa kasafna bihi wa bidarihil arba sai Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bahi da wasu mutane kuma da za su kwace shi su kawo masa dauki da gudunmawa daga gurin Allah subhanahu wata'ala wa ma kana minal muntasirina kuma baya daga cikin wanda za a taimake su a lahira a nan duniya kama hi da makai ba wanda ya isa ya kwace shi a lahira kuma ba wanda za su taimake shi idan za mu suka shi cikin ina cikin wutar mu da azabar mu In ji Allah subhanahu wata'ala jama'a kun fahimci magana da kyau ko ramma a cikin suratul fajr Allah yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu كلا بل لا تكرمون اليتيم نعم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما نعم وتحبون المال حبا جما نعم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يا إساء رمى الله مدوكتين سركيتي فأما الإنسان أما كاقت أن أدم إذا مبتلاه ربه فأكرمه idan da Allah zai jarrabe shi sai ya karrama shi wannan sai yake nuna ahe wadata ma jarrabawa ce kenan ko karamtawa da Allah zai ma ya baka matsayi ya baka dukiya ya baka gida ya baka ofis ya sa ka zama shugaban kasa, ko gwamna ko ɗan majalisa ko ka zama mai kuɗin gari ana maganar shagonka ko ana maganar dukiyarka wannan jarrabawa ce fa ammal insanu idza mabtalahu dan adam Allah yace idan muka jarrabe shi fa akramahu Allah ya karrama shi wa na'amahu Allah ya dumbulo masa ni'imarsa fa ya yaqulu rabbi akarama. duk inda ya zauna sai ya ce amu alhamdulillah a ah, wallahi masha Allah tabarakallah to amma fa masha Allah nan shi kadai yake masha Allah sa ko ba haka bane wanda suke tare da hitalakawa talakawa ba sa masha Allah wani ma iyayensa ba sa yi wani ma matansa ba sa yi wani dangin matarsa ba sa yi wani dangin mahaifiyarsa ba sa masha Allah shi kadai yake masha Allah sa idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama sai ka ji ya ce alhamdulillah mu Allah ya wadata mu amma wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu idan ku da Allah zai jarrabe shi sai ya takaita arzikin shi fa ya yaqulu rabbi ahana sai kaji kuma ya zo yana ta ihu yana cewa mu fa Allah ya wulakanta mu Allah ya wulakanta mu yanzu a ce shikenan mutum yayi ta zama da salauci haka za a yi rayuwa yanzu fi sabilillah akwai wani mutum da na sani wallahi mutum ne wanda irin mutanen nan wanda suke da kwabar magana kwabar magana zai iya gaya wa Allah duk wata magana da ka sani musulmi ne ba wai kafiri bane kawai shi saboda Allah ya yi talaka malam haka zai ta maganganu na batanci ga ubangiji ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza wallahi tallahi wannan bawan Allah tun da na san shi har zuwa yanzu da nake muku magana a cikin kuncin rayuwa yake da bala'i saboda bakinsa ba shi da linzami yana faɗa abokai suna ta ƙyalƙyala dariya da jahilai shi kuma yana ganin kamar abin burgewa ne yana ta maganganun banza ga ubangiji in na faɗa muku wata magana da ya faɗa wallahi nan gurin duk sai kun yi a uzu billahi mini shaɗanar rajim amma ba zan faɗa ba don saɓo ne wallahi to akwai irin waɗannan mutanen wanda suke saɓo ga ubangiji su ta maganganu na banza mana wai kawai don Allah ya yi su talakawa da haka fa yaqulu rabbi hanan sai ya ce Allah ya wulakanta shi na fata an fahimta Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim mm ba kwa son girmama marayu ne wala tahaduna ala ta'abil miskin ko ba kwa kwadaitarwa akan a ciyar da miskinai wa ta'kuluna turasa akalan lamma kuna cinye gadan mutane an ba ku ajiya cinyewa na mugunta wa tuhibbuna al hubban jamma kuma kuna son dukiya sau mai yawa mutum ya dinga ganin cewa shi a duniya idan Allah bai bashi kuɗi ba bai masa komai ba ka manta da lafiya da Allah ya baka wani yana nan duk runi wallahi sai ya sha magani three times din nan sannan ya iya zama lafiya amma kai sai ka shekara biyar baka sha kwaya ɗaya ba jama'a haka ne ko ba haka baka gode wa Allah da wannan ni'imar ba wani wallahi tallahi sai yi shekara biyu bai yi ciwon kai ba kai akwai wanda na sani shekararsa arba'in da biyar yace tun da yake in ka gan a asibiti sai dai in ya je da wani Ki bai taba kwanciya a asibiti ba iya rahin lafiyar da na sani shine ciwon kai in ya sha paracetamol ta wuce Ki kenan dan yi ciwon kai kwana ɗaya biyu ya sha paracetamol ya ci abinci ya miƙe shi kenan magana ta ƙare ya ce in ka ganni a asibiti malam na je duba wani ne ban taɓa kwanciya a asibiti ba akwai irin su da yawa na rantsi da Allah to wannan ni'imar bai kamata ka gode wa Allah ba ko ka dauka ita din banza ce in ka dauka banza ce nemi mai kudin da Allah ya jarrabe shi da jinya ta ki warkewa ka je ka ce inda zai yi wa'ai musaya in baka lafiya ka ban kudin zaka yi da koyaya ka ji me zai ga ma ko da wasa ku yi hirar da shi to amma mutum ya zo ya ta faɗin maganganu ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ba zai yi hakuri da matsayin da Allah ya ajiye shi ba ya kama can ya kama can ya kama can ya kama can wai hide dole sai ya tara Allah ya yi Allah ya sauwaƙe saboda haka ƴan uwa zamu dakata a nan saboda lokaci a ba ku gama rubuce rubutan ku ba kuma kuka miƙo min takardar tsayawa kun san bana yin burki da wuri <laughs> to to kafin na tsaya muna masu sanar da ku cewa gobe insha Allah ta'ala zamu rufe tafsirin nan insha Allah Eh, gobe za mu rufe saboda akwai ziyarce-ziyarce da muke so mu kai wa malamai masu tafsiri kuma wasu lokutan tafsirin nasu ya shafi yamma-yamma so dole sai mun rufe na sannan mu samu ziyartar nasu so don haka gaskiya mun ittifaki cewa gobe za mu rufe in Allah ya yadda, abin da muka samu na wannan kwanaki Allah ya sa masa albarka wanda kuma muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana a wani a ga wani wasu jama'a sun turo da naira dubu 1800 na ɗauka 180 ne ai 1800 Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya turo naira 1000 Allah ya saka mishi da alkhairi wani mutum shi ma naira 200 Allah ya biya shi da aljanna wata mata ita ma naira 200 Allah ya saka mata da alkhairi wata mata naira 200 har ilau duk Allah ya saka musu sai Shu'aibu Yakubu ya tura naira 200 shi ma Allah ya saka da alkhairi Sufyan kai ko Jibril ya turo da naira ɗari biyu kullum sai ya saka naira ɗari biyu Allah ya saka miki da alkhairi akwai Yusuf Zainab Zainab Yusuf kenan ko naira ɗari biyar Allah ya saka mata da alkhairi akwai Jibrin Hamza naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai Sani Abdul Wahab Abdul ko naira dubu ɗaya da ɗari biyar Allah ya biya shi da aljanna akwai Abubakar Muhammad Shehu naira dubu ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya biya shi da aljannar Firdausi akwai Muhammad Shinga Hassan shi ma wannan yana yawan turo da kuɗi Allah ya saka masa ya turo naira ɗari biyar akwai wani bawan Allah naira dubu ɗaya Allah ya saka mishi wani bawan Allah naira ɗari biyar sai Usman Musa naira ɗari biyu Kuɗin mu na yau da muka samu gaba ɗaya naira dubu goma daidai Allah ya biya su da aljanna wanda suka turo so mu gaba ɗaya da muka samu zuwa yanzu naira dubu ɗari hudu da talatin da shida da naira ɗari shida Allah maɗaukakin sarki ya biya waɗanda suka turo wannan kuɗi ya saka musu da aljannar firdausi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tunduban harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah to insha Allah game da ake ayyuka muna da neman taimako na ƙarshe a wannan majalisi saboda haka ƴan uwa su rike su zagaya su samu ƴan uwa ƴan hizba su shigo wasu daga cikin kusurori da su rike su da ba a samu gije ba da ikon taimakawa ah, akwai wanda ya shiga naira ɗari biyar a ba wa marayu bukatun su na alkhairi Allah ya biya ba yace dari biyar kuma har yanzu shi din yace a roƙa masa Allah Allah wani ya biya mana ya yayi masa damuwarsa ce dari biyu kuma a ainihin wato roƙa masa Allah bukatun alkhairi Allah ya biya masa wani ya ce ga naira dari biyu Allah ya ji kan iyayensa ya ce ga naira dari biyu shi ma Allah ya shirya masa da ainihin wato ƴaƴansa kwana biyar da suka wuce an yi kidnapping wani dan wani bawan Allah wanda sakamakon haka mahaifiyarsa za ka tana kwanciya a asibiti a roƙa masa Allah shi din Allah ya kwantar da shi ita kuma mahaifiyar Allah ya ba ta lafiya tare da mai marasa lafiya ga Qur'ani guda biyar guda ɗaya ladan Allah ya kai wa mahaifinsa Allah ya masa rasuwa guda ɗaya Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifiyarta Allah ya masa rasuwa ita ma guda ɗaya ladan Allah ya kai ga babbansa Allah ake suna ita ma Allah ya masa rasuwa ɗansa da guda ɗaya ga guda ɗaya Allah ya kai ladan ga ɗansa shi ma Allah ya masa rasuwa sannan akwai yar uwansa ah, wake suna dukkan su sun rasu a roƙa masu Allah wannan ƙuranin guda biyar kowa ƙuranin guda biyar. ladan Allah ubangiji ya ainihin wato ah, kai zuwa gare su kuma shi Allah a bawa waɗanda suke itikafi don su samu su yi karanta wannan littafi yana abin da insha Allah saboda haka gobe dan ah, abin da ya samu na Qur'ani insha Allah bayan mun tashi ko da suka rubutu da ma kuma insha Allah za mu ba su abin da ya samu da izinin Allah wannan ce ga naira dubu daya mahaifiyarsa ba ta da lafiya Allah ubangiji ya ba ta lafiya ga naira ɗari biyar shi da mahaifinsa shi da mahaifiyarsa a roƙa mashi Allah bukatu suna kai da Allah ya biya masa sannan ya ce ga malam Barayi sun shiga gidansa sakamakon hakan sun musu barna shi da ainihin matarsa a roƙa mashi Allah Allah ubangiji ya ainihin wato mai musu da mafi alkhairi ya ce malam yana so a tashi da addu'a Allah ya biya musu bukatunsa kamar haka Allah ya bashi ikon haddan alkur'ani mai girma na biyu kuma Allah ya bashi arziki da zai ɗauki nauyin iyaye da yan uwa da marayu da ma sauran al'umma musulmai bukatar sa uku kuma Allah ya bashi sa'a akan aikin da yake nema a waƙi ta hudu ya bashi ikon biyan basussukan da ake bin sa duka mu kuma muna roƙon Allah ya mana wannan abin da ya roƙa yake ya roƙa mishi kansa ko mm. kuma muna da buƙatar Allah ya mana mm. saboda ka duka roƙa mana Allah ya mana amin amin to alhamdulillah a na farko akwai mutum biyu ko mutum uku da muke so a sasa addu'a mutum na farko shine akwai wani bawan Allah da ɗansa yarsa ta ta ɓata kusan kwana uku da suka wuce yar shekara hudu an neme ta sama da ƙar ta fita kawai ba a san ina ta yi ba so ana ta cikiyar ta kusan kwana uku yau ko hudu har yanzu ba a same ta muna addu'a Allah ya bayyana ta sannan akwai a matar Alhaji Usman Faruk Marigayi ta kira ni yau da asuba cewa akwai a wani ɗanta da ya tafi Katsina zai je karɓo takardunsa na makaranta to sun tafi sai suka ɗan yi dare sai suka kwana a wani ƙauye to da washe gari da safe asali bai kamata su yi sammako ba don ba a sammakon tafiya a waɗannan guraren to sai suka yi kuskure suka yi sammakon tafiya wallahi suna kama hanya yan kidnapping suka dafe su gaba ɗaya da shi da wasu mutane haka so gaskiya ta bugo hankalinsu a tashe suna buƙatar a yi addu'a Allah ya bayyana wannan yaro ya sa yana halin lafiya domin an yi waya da su sun bugo waya da wayar yaron kuma sun nemi kuɗi da za a ainihin wato basu sannan su saki wannan yaro shi ne yau da asuba na farka zan yi suhur na ga kiranta tana ta kira sai na bi kiran ban gane waye ba sai na sai ta ce min ita ce hajjiya wancan kaza kaza matar Usman Faru. to muna addu'a Allah bayyana wannan yaro Allah madaukakin sarki ya sa yana halin lafiya to sannan akwai wani bawan Allah jama'a yana da yayansa babban mutum mai kuɗi mai dukiya kuma wannan bawan Allah yana cikin kuncin rayuwa wallahi kuncin rayuwa da ma'anar kuncin rayuwa amma yayansa duk garin nan ba wanda bai san shi ba duk garin nan gaba ɗaya ba wanda bai san shi ba ma wallahi malam yana cikin damuwa hatta gidan da zai zauna wallahi tallahi ba da shi haya yake yi kuma hayar ma ana ta wulakanta shi ana ta cin mutuncinsa wallahi to akwai wani gidan yayan da yake so zai roƙe shi akan ya ba shi dama ya zauna gidan ba wai bai fa ya mallaka masa ba a'a ya ba shi dama ya zauna kafin Allah ya hore masa nasa ya ce amma yana tunanin in ya roƙa ba za su ƙare da yayan lafiya gidan yana zaune ya fi shekara nawa ba kowa a cikin gidan wallahi tallahi mana ba kowa a gidan babban gida wanda zai accommodating iyalansa gaba ɗaya kuma yana da waɗannan gidajen sun fi dubuwa ne ɗari amma wallahi yana tsoron ya tambaye shi ya bashi don haka yace yana so a sashi addu'a ubangiji madaukakin sarki ya sa ya dace ya sa idan ya tambaye shi ya bashi to muna addu'a muna kuma kamun kafa da tawassuli da dukkanin abin da muke na aikin ibada a wannan guri Allah ya baka nasara akan wannan bukata taka Allah madaukakin sarki ya amsa ma wannan bukata taka Allah ya sa idan ka tambaye shi zuciyarsa ta sauko ta warware ya ɗauki wannan gida ma ya mallaka maka gaba daya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alheri masu irin waɗannan matsaloli kuma wanda suke fama da ƴan uwansu da danginsu suna da wadata amma sun da su taimake su duka muna addu'a Allah ya warware musu waɗannan matsaloli Allah ya daidaita tsakaninsu Allah ya shirya tsakaninsu Allah ya samu amfana da junanmu gabaki ɗaya muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya yi mana damuwoyi da matsalolinmu waɗanda duk suka turo bukatu na addu'a muna tawassuli da dukkanin ayyukanmu na alheri ubangiji maɗaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alheri waɗanda suke taya mu hidimomi na wannan karatu tun daga alaramma da 'yan kwamitinmu na midiya da ma'aikatanmu na social media wanda suke yaɗa karatun nan a ko'ina a duniya muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri tun daga farkon tafsirin nan har zuwa yau muna addu'a duk wanda ya bada gudunmawa ko ta shawara ne kai ko ta zuwa sauraro ne Allah ka haɗa mu da shi a jannatul firdaus Allah ka sa aljanna ta zama komar mu gaba ɗaya abubuwan da muka ji na nasihu da abubuwan da muka ji na fadakarwa wanda yake na komawa zuwa ga Allah Allah ka ba mu ikon aiki da su abubuwan da muka ji na rahama Allah ka haɗa mu da su a ciki Allah ka tsare mu daga dukkanin abin da ka ambata na azaba a cikin ayoyin da muka karanta a cikin wannan tafsiri Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ɗauki ladan irin wannan hidima da muke wa addini ka kai har cikin kaburburan su mahaifina ya rasu kamar yadda na sha gaya muku yana lahira kusan tsawon shekara talatin da wani abu zuwa arba'in duk abin da za ka yi min na addu'a ina so ka dinga saka shi a ciki Allah ya masa gafara Allah ya masa rahama Allah ya kai ladan abin da muke yi cikin kabarin shi alaran mamalan malam abubakar suleiman shi ma mahaifinsa ya rasu shekara kusan biyar ko shida ta wuce yana buƙatar mu dinga saka shi a addu'a ubangiji madaukakin sarki ya sa ladan abin da alaran ma yake mara na karanta Alkur'ani Allah ya kai wa mahaifinsa a cikin kabarin shi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 wa qalban khashi'a wa lisanin dhakira wa amalan mutaqabbalan mabruran ya dal jalali ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in kadir. ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا وآتنا ala وعدتنا wala رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت la malja wa la manja minka illa ilayka nastaghfiruka allahumma min jami'i dhunubi wal khataaya wa natubu ilayka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka